ensure victory for all candidates of our party in the forthcoming elections. Shugaba Jonathan kewa 'yan PDP cajin batura don tabbatar da sun yi kamfe don samun nasarar dukkan 'yan takara a lemar jam'iyyar. Kama daga shugaban PDP Ahmad Mu'azu zuwa sauran waɗanda suka yi nasarar samun tikitin takara a PDP sun sauya salon kamfe da nuna Allah ne ya san gaibu. Maimakon da can yadda suka nuna ba wanda ya isa ya kayar da su zaɓe ko ko ƙidan nan ta mutu ko a yi rai. Ga misalin ɗan takarar neman shiga majalisar wakilai daga PDP Ismaila Mu'azu Hassan. Ina so nuna maka siyasar da za mu yi siyasar kishi ne siyasar ci gaba ce ba siyasar kwaɗayi ba. Ana jin watakila wannan karon fa PDP za ta zama marar rinjaye a duk majalisun ma na tarayya. To wani ayi zaɓe ne na Allah ban san kuma mai kake faɗi ba. Mana tun da aka fara demokuraɗiyya ɗin nan za a iya cewa PDP ke da rinjaye a duk majalisun amma an ga fa adawa ta yi ƙarfi a wannan karon. Wancan karon ma an yi adawa wannan karon kuma don an yi adawa sai me sai an yi an gwada sai kuma allah wadda ya nuna mana a yanzu zai yi wuya mutum ya ce don kaifin adawa sun ci zaɓe wannan in kai haka kayi kuskure baya ga gwamnatin tarayya da pdp ke jan ragama ita ce ma ke jagorantar majalisar wakilai da dattawa in ka ɗebe kwanan nan da kakaki aminu tambol ya koma adawa duk dai da yake 'yan majalisar inuwar adawa ba sa ɗaukar wata gara suka samu ko sun samu na bello badun ga dan majalisa Ibrahim Bello riga cikon. Abun mamaki shine mai nazari da dama tun da ake majalisar wakil ba taɓa samun ainihin kakaki wani samu goyon bayan da yan jam'iyyan wannan kakaki don ba yan jam'iyyan nasu ba da suna goyon bayan shi da shi kowa yana tare da shi mu ɗari sun babu wanda baya sauraron sa shi sa kowa ke san shi muke mara mishi baya. Kila da baya da goyon bayan wasu daga cikin NPDP yana iya yiwa a iya masa bori ma ya sauka daga kujerar koda ba ba da wannan magana tasa ta sauya shiga ba. Eh gaskiya fi sabilillahi inda a ce suna da tasiri a kanmu to babu shaka da za a iya haka amma yanzu ba ka gane ma dan pdp din ba ka gane ma dan apc din kowa nashi ne duk muna tare shi a nasa bangaren madugun adawa janar buhari ya sauya salon mu'amala da jama'a inda yanzu kan kai wa sauran abokan tafiyarsa ziyara da yi wa sauran jama'a murmushi a wajajen taro har ma da wannan kwarin gwiwa na nuna samun canjin gwamnati mai yiwuwa ne when people come together and put their minds to it change is possible Na yi masa tambaya kan ɗari-ɗari da 'yan PDP da wasu masu suka sake yi cewa shi ɗin soja ne bai dace da yanayin dimokuraɗiyya ba saboda tsaurin ra'ayi. Ga amsar da ya bayar. A halin soja iri-iri ne tunda mu mutane ne, wanne ne? Ba wai ba a ce baka ji wani maroƙi ya ma soja waka ya ce barbaran ne mun samu na hankaka ko gabokin ko ya gafarunku shugaba jonathan dai na yunkurin kare kambun jam'iyyarsa na mulki inda janar buhari a takara karo na hudu ke ganin alamun nasara shin pdp ce za ta ci gaba da mulki ko ko adawa za ta yi rawar gani nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya